An tabbatar da ƙungiyar Chelsea a matsayin zakaran gasar wasan Turai English Premier League bayan samun nasarar cinye wasan da suka buga da ƙungiyar Crystal Palace jiya Lahadi inda aka tashi ɗaya da babu. Jose Mourinho dai na buƙatar samun nasara daga cikin wasanni huɗun da suka rage a ƙarshe domin a naɗa shi zakarar rukuninsu bayan samun nasara kan ƙungiyar Leicester City na ranar Laraba. Dan wasa Erin Hazarda ya ƙara rawar gani ga kulab ɗinsa inda ya samu nasarar shigar da ƙwallo ɗaya a raga bayan da ya rasa damar cin daga kai sai gola. Ƙungiyar Chelsea ba su yi wani wasan a zo a gani ba, amma duk da haka sun samu nasarar lashe wasan. Wannan shine karo na biyar da ƙungiyar ta zama zakaran. Marinho kuwa wannan ya zamo karo na takwas da ya samu a rayuwarsa.